Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon jiya mun yi dubi ne kan yadda matsalar sauyin yanayi ta shafi manoma da makiyaya a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau za mu yi dubi kan batun noman rani da ke zama ɗaya daga cikin hanyar gudanar da aikin noma ba tare da dogaro da ruwan sama ba, Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya ziyarci ɗaya daga cikin gonakin da ake gudanar da noman rani a jihar Adamawa, inda ya zanta da manomin rani Ahmed Tukur Jada, inda ya fara tambayarsa irin shirye-shiryen da suke gudanarwa a yanzu. ai kaga yanzu dai an jika iri ana yafi ana fidda kuma mai a nemo hanyar ruwa inda ruwan ake dan shakka kuma ana kokarin sa bohol don kara a samu matsala in kogin ta janye babu ruwan a gonan ba. Ko me yasa yanzu kuka so fi mai da hankali kan noman rani? Eh, to babban abin da ya fi sa manoma suka fi mai da hankali na kan ranin na farko ranin nan amfanin da take bayarwa bai taba haduwa da na damuna ba. Misali yanzu muna a ranin nan a wajen kai mana gera ka masa hidima za ka tafi tamanin da wani abu ga ko mai hankali ne wanne ya fi riba a wurinsa wato na rani da ya fi eh, riba eh. Eh, to a wani batu kuma da ake yi wani na zuwa lokacin da manoma kan koka dangane da tallafi watakila ku kuna samun tallafi kenan to tallafin gaskiya kamar mu a united young farmers forum ba mu gani ba tunda mu akwai sashi ne na musamman wanda hukuma ta yi na kulawa da matasa da mata da matasa kan harkan the same daukakan da ake ma matasa a harkan kwallo da wayansu wasanni shi ake ma matasan nan amma mu a gona na har fannin noma har yanzu dai bamu gani ba kuma muna roka tunda akwai intervention da aka yi kan maganar ma kwallon kafa da nasarar qualifier na Nigeria zuwa World Cup muna kira ga mai girma minista zuwa ga mai girma shugaban kasa na musamman minista na youth transport kenan wannan kiran tashi ne muna neman intervention don akwai tun da ba mu son youth development din na zanna can abuja kawai bata zo nan yola ba mu gani a ganye ba ba mu gani a madagali ba tun da eh, kaga misali kamar mu nan hasarin nan na boko haram din nan ta taba abin bakin ciki mutanen da da suke noma abu su sayar su ciyar da kansu yau su suke layi suna karban shinkafa a kofi to haka muna kira wannan eh, intervention fund da mai girma shugaban kasa ya bayar aka yi qualifying world cup muna kira ya mai girma shugaban kasa kai ministan kwallo na kasan nan muna kira ka gaya mai girma shugaban kasa mu suna kan layi suna yan bangan siyasa muna son wannan tallafin a karbo a bamu mu tafi gonan nan mu je mu ma mu koma a yanzu kaman eh, tunda kunya ku ta matasa ne a harkar noma da sansu kan nan kaman ya kaga runguman noma rani ga matasa ba a to an ka duba aika aika a filin kake ba a gida muke bere ka ce wani abu in ka dubi manyan yanzu kusan sun zama yan kallo tunda matasan sun gane cewa wannan ita ce mafita ita za ta ba su mata mai kyau za ta barin tuwa kan tebul da haka sun runguma kuma in har Allah ya sa kiran da muka yi su wayannan shugabannin za su ji ba bai ya sai a kama su ba a ta chairman na karaman hukuma da shi mai girma gwamna da kwamishinan noma na jihar mu shi ma ya ji don akwai don haka kara su yadda kuri'a zabe ake nema mun san kuma akwai wannan abun su ba matasan mu kawai su daina zaman banga da kumbin abun nan tunda sun runguma a koya musu yadda za a yi a kawo kuma wannan tallafin yanzu kamar za ka ta dana ka ci gaba kamfanoni kan tallafawa manoma musamman noma rani da sansu wanda sai bayan an girbe amfani kamar nan kuna samu eto eh akwai dai wanda suka zama mu abinda muka hanga daga wurin su ne kusan akwai ɗan zari hujja a cikin harkar nasu kaɗan akwai zari hujja bi ma'ana Eh, misali ai yanzu don ka zo ka sami na ce ina son noma baka koya min noma don kana da kuɗi ka bani kuma kana zira in zo in ɗauka kam ka zo ka ɗauke me amfanin da kamin amma muna buƙatar ita hukuma ta yi su wannan su yi koyi da ita hukuma ne amma akwai kamfanonin kam sai da ni na ban ba da shawarar ma manoma na musamman matasa su shiga da su ba tun da akwai hukuma akwai kuma wurin da aka kebe domin su kaman ku ah, da amma a tambaya ne wani tallafi ku kuke bukata a irin kungiyar ku tunda kana daya daga cikin shugabannin manoma a mm, Najeriya mm. musamman ta fuskacin bunƙasa harkar noman rani mm. kamar wani tallafi kuke bukata ba kai eh, kama daga gwamnatoci da yan kasuwa da makarantu kamar me kuke fi bukata na farko babban abin da muke son already muna da gonakin nan muna bukatan kuma ruwa muna bukatan yanzu misalin ka dubi hadeza jamare nan ka dubi kasar kano gaba daya wannan tafkin nan na tiga kogin aka tabbatar ba manomin da yake kasar kano da yake amfani da inji ya bada ruwa makokoro kawai ko kuma mesa za su zo su zuba kawai su bayar don haka mu ma adama musamman a wuraren mu na muna bukatar ruwan muna bukatar a koya wa matasan nan irin yadda aka yi su san cewa bayan su samu ilimi bayan suna so su ya ba su ilimi kuma a kawo mana sauki musamman harkan ruwa taki da irurka ingantattu Ahmed Tukurja da kenan a tattaunawa wasu da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz kan shirye-shiryensu na noman rani da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta. A nan ka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz, wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham, wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.